ala kulli halin naudu billah min hal ahli nnar wa salla llahu ala nabi mohammad wa alihi wa sahabihi wa sallama taslima so ala tendu mbeen alhaalol men no kono moosi ala tendu alhaalo alhaalata mbira adama de on sodata e sodata korda fulaye ni i naata jang a ka diye baye ka jang kafule duniya jang n'i taara la kɛ a fana ye wala na tana ta kɛrɛ misime kunda ni ka den n'a nɔ sɔrɔ n kafuta ni ka furo sɔrɔ a jida min no kan olu fana kafuta wala na ajaballe amurmu misime kunda dɔ tana tɛ waado do duniya kayro ka siya ɲɔ kan dawo da mo kala fi siya leta waati do de nanol si siya ɲɔ kan na lalo bari waati do talal si siya ɲɔ amunda ñin jamano walla ñinan kira wulati a saŋo bina siyala a kulliyoti bayi moɓe korda fulala ten duniya nin lakira denanol la na kadiya ñe furolu fana la ñotara a kadiye bayi rahatul mumin aljanna almautu rahatul mumin almautu min sinimola daha luŋ wala nafal nin saya luŋo sira barzakoo ñoo ɓen ndun ndulaa wala en furee kotole kana furee kuta ɓenndugal pour ñin kama nanara a silee kan kabo duniya bata kono kana alkiyama dahadati bantol men ɓe ɓalluri men kadiya ga me ñoo kan wala na nin womanta ke ɗum si sabari ka duniya be kontan sanŋo beela ba ñinan kandita bila be kandita sanŋo siyata ñoo kan taala ɗani taɓalula mbe men na sãn dɔ ala sɩ wa fa sɩya ya wulu mi sɩ maa kõn fo y e kɩ baa wotuma ye niyɔ bee sɔdɔ ba ni sɩyɔ doyaada y da e sata e ni niyɔ dɔ la duniya la karo la sɩ maamu duniya la kuu baa le ti hani alikiyama fana ala kuu baa le mu ala dun mɔli a daani men na kɔ le ki jamano sɩ ala daani sɩ maa yaa la ba ale kuu kura la dati nyin sanji fulɔ dua sa tala no asa yon fan wala nyin si do ya anin sa ya kando nyoka oroke ba nyin balura misima kono ka balua kono ka fa kono kala dan wasi fa sisia ti kana sia kaburo na ti sisia wala nsuo kono ti ya sia kela anin musila duwa ka beke nyinande anin sa kando mbe kede men kata itolta dula alma je diala bare bodla ulkuyatan furol men katade tumando misimo leke bade kaduye na duwal be jabile fo tadula si sumaya bari bodula lol kuyatal hadi mun laja kewo kewo boyda dawdo piram gela yel sumbala boyda iram sol foda kewala diŋolu maŋ kamali i e baañu i e faa ñaa la i e tolu meŋ ni ka faa i ka bo daameŋ do i koo do kuyandi i si jee kuyandi i si jee kiidendi i si jee janjaŋ wala na kee baa yaata idiŋol simee ñaala aniŋ mamadiŋolu ye meŋ data si futandi moo be kee na too baŋ bayi ka kuudolu futandi niŋ faata juna wolu ka dasali jamano be kandiriŋ asunoo be siyaariŋ mennu ka taa wolu taa dula ali maa jee diya la bari bota dantoto baŋ diya de andu i ka kiide le tujaŋ niŋ janjaŋ hani niŋ moolu be baluyi niŋ la alifaalu baluwo be kolaariŋ sako niŋ i bota i la dimbaalu kono oto ka baŋ ko bee kontoŋ saŋo bee la banko din kira be do dawda be be sondo hal huwa illa aqburun wa janaizun bi bade tilisaba la saba accident courant ki e sada tarin be fiyarin bar duwala ba be fiyandira ala kam musimol la duwa jaabi fure ma sallallahu la wa ma jaabila baye siyo meda tardaɓe siyarin anen kala kon ɗon sama bila mbe bo nan kombo nga sãn kɩbaarã wã moda woto wã sujaada jãng ba yam kosal fãna le n baadode nga mira fõ fo sãn kõndõ le nada tẽrẽ kosã ne n baadode ada alfal meeda sɩɩrẽ alma ala ya fa ke sabande furo a yaa kee ko a yĩn maa fo a yĩn maa kɩ a nin baadi a coko ama bee kela arjana de furondo koora alma ala yãn fo beema alma ala yãn faama na naa tẽemo n bee yãn fada alma ala hakao boen dɩmma a furo beede bee ka me n ŋa ne ala yeo ŋa ne fõe yaa len bee ka yẽna daani furo alma ala yãn faaye ite fana an ka nin fana yan ta ye yan fɔ kɛnɛ m'o fɔ kɛnɛ ale yan fa furo ye o feyata bari n tol na hako olu le bɛ ka tutu fo nin fana ali ko yan fada don a ye te tɔɔra ala tora ala tɛ ala sɛn bɔ warisa dɛ ni ala bɛ mɔ fɔn jan na ni kun bɔra ala ala k'a fana la maqatul la akbar min maqtikum anfusakum istudan ila al iman fatakfurun ala ko ni ye n kan fanda a ka dimɔ min kɛ n tɛ ala la den b'a ka dimɔ min kɛ jaato la a da la oto yara kuka ala dimile nin ko ala yanfa nafuroli nin nafuroli dimin na kulu na ala nga yanfa ton bi furol na ala tema junubo ta warala bayi salobe kerin sumobe ken hijobe kerin barinda mal tema hakole warata wanan kala yanfa nafuroli bani san kolla fuara ba bikam moso baraka yanfa mobe abu damdam kila ko alisi kewti hanni ma mobe sono ban yanfa dan mo bema ala ka yanfa fa fana al furo ma a ijunu bo bema an de fa furo le ngala dan fa la ala ma yan fa ni bema ala ma ale ni fa ma jan anan ta na kira do barajo ala ma de la bera kila barako sabande furo be ala ma be de na arjana si ma kola ala ma ni de na arjana wa ma zalika ala allah bi azizin inna zalika ala allah yasirun sala ala muhammad